wato ranar arafa idan an hau arfa ranar tara ga wata ranar goma ga wata ranar da ake ce yomin nahar a lokacin da alhazai suke yanka hadayarsu suke jifar shaidan abinda ake ce jamratul aqaba suke zuwa makka suke yin dawaful ifada suke yin sa'ayi wato na safa da marwa na aikin hajji suke yin waɗannan muhimman aikace-aikace to sauran bayan Allah waɗanda suke gida ba su samu zuwa aikin hajji ba to su kuma shari'ar musulunci ta shar'anta musu wato yin ibada ta layya wannan ibada ta layya wacce muke yi tsawon shekaru domin neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki domin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga baya sai muka ƙara fahimtar cewa ashe a cikin wannan ibada ta layya kuma za mu iya yin amfani da ita a wajen gina addinin musulunci da yin aikace-aikace na addini wannan yasa wannan kungiya mai albarka ta jama'atu zatul bid'a wa iqamatu sunna gargashin jagorancin shugaban kungiyar na kasa baki daya fadilatu sheikh imam a doktor abdullahi balalo shugaba yake yin kwamiti a duk wannan lokaci wato domin tattaro sadaka ta fatun layya daga 'yan uwa musulmai waɗanda suka yi layya a fadin wannan ƙasa baki ɗaya babu shakka daga lokacin da aka fara yin wannan program 'yan uwa masu bibiya sun ga irin ayyuka na alkhairai da aka yi da wannan fata ta layya wanda kamin wannan lokaci ba mu ɗauka cewa fata ta layya tana iya yin wannan tasiri ba amma da Allah maɗaukin sarki ya azurta mu da shugaba jagora mai tsoron Allah mai tawali'u mai riƙe amanar al'umma ya ce dukkan musulmai su kawo gudunmuwar fatan su na layya aka kawo muka haɗa abin mamaki sai gashi mun gina ka ta fara masaukin baƙi a cikin babban birnin tarayya Abuja inda maluma da shugabanni na wannan ƙungiya da 'yan agajin wannan ƙungiya duk lokacin da muka zo tarurruka abuja a nan masaukai suke ainihin wato sauka ba masu ba hatta sauran jama'a talakawa sukan sauka a wannan masaukin baƙi, da ɗan abin da suke bayarwa dan ƙalilan domin ci gaba da maintaining da tsaftace wannan wuri wannan shi ya buɗe mana ƙofa ya sa shugaba ya sake cewa a nemi gudunmuwa na fatun layya da wannan gudunmuwa ta fatun layya da shi muka fara ginin ka ta fara masallacin juma'a wanda muka gina a babban birnin tarayya Abuja masallacin da na Umar dan Kaddab Allah ya kara masa yadda wanda yake wato ainihin Bega Junction a Utako a babban birnin tarayya Abuja idan ba ku manta ba tsohon shugaban kasa na Najeriya Janar Muhammadu Buhari da kansa ya je ya bude mana wannan kata fara masallacin Juma'a tare da mai alfarma sarkin musulmi da sauran al'umma daga ko'ina a ciki da wajen wannan ƙasa. wannan dalilin da yasa shugaba ya ce to wannan hanya ce da za mu ci gaba da yin amfani da ita wannan yasa bara aka sake neman irin wannan gudunmuwa wanda an tara kuɗaɗe daga na fatun layya da aka sayar da kuma waɗanda ba samu yin layya ba suka ba da sadaka ta hanyar receipt da ake yanka an tara kuɗi da ya kai naira miliyan ɗari wanda kuma aka ɗauki wannan kuɗi ka cokan ba gara ba zago aka sashi a cikin ginin babbar jami'a ta asalam wacce wannan ƙungiya take ginawa a ainihin birnin hadeja wato a hanyar Madori a cikin jihar jigawar najeriya wanda aikin jami'a duk wanda ya je ga yadda aikin ke gudana zai yi addu'a ta alkhairi ga yan uwa musulmi da sauran bayan allah da suka bada gudunmuwa a sanadiyar wannan ne shugaba ya ce a wannan shekara har yanzu kada ku yi ƙasa a gwiwa ku ba da ku ta wannan fatun domin ci gaba da aikin wannan jami'a ni ba ma gudunmuwar fatun layyan da kuɗaɗen da ake tarawa kaɗai yake bani sha'awa ba babban abin da ya fani sha'awa shine karfin imani da yan uwa ahlus sunna da sauran al'umma suke nunawa wajen tara wannan fatun layya zaka ga mutum ya dauko fatarsa ta layya tun daga inugu ko ya dauko ta tun daga imo ko ya dauko ta tun daga anambra ko ya dauko ta tun daga jihar rivers ko fatar sa an dauko ta tun daga akwa ibom ko an dauko ta tun daga calabar can cross river ko tun daga lagos an turo wannan fatan layya har zuwa babban birnin tarayya abuja ba tare da la'akari da nawa aka kashe wannan fata ba saboda kawai biyayya ta shugabanci na addini da sika da confidence da bayin allah suke da shi ga wannan jagora namu allah ya kara wa rayuwarsa albarka allah ya kara masa adalci da jagoranci wannan fatan layya da ake tarawa yana daga abin da yake ƙara nuna mana imanin 'ya'yan wannan kungiya da kuma gudunmuwa da haɗin kai na 'ya'yan wannan kungiya da kuma ƙarfi na addinin musulunci a cikin wannan ƙasa saboda haka ya ku bayan Allah kamar da kuka saba a kowace shekara a wannan shekarar ma ku ɗauki fatan layyarku ku bayar sadaka a cikin jihohinku ƙungiya ta yi kwamitoci a dukkanin jihohi da ƙananan hukumomi da za a tattaro waɗannan fatun layya a tattara su bayan an sai da su kuma a ɗauki wannan kuɗi a aikin addini da shi kamin a zo da wannan tsari ba mu ga wani abu da aka taɓa yi a cikin wannan ƙasa da fatan layya ba iya abin da muke yi tun da dai bai halatta mu sayar ba kuma mu arewacin najeriya mafi yawa ba iya babbake ta mu dafa mu yi farfesu da ita muke yi ba muka ɗauka ne mu bada sadaka wa makwabta da sauran 'yan uwa da ake rayuwa tare da su a cikin al'umma to sai daga baya muka gane cewa ashe wannan fatan layya maimakon ba da ita sadaka ga fakirai da sauran 'yan uwa idan da kowa zai haƙuri mu tattara ta mu dunkule ta a wuri ɗaya za mu iya yin wani aikin addini na bajinta wanda ba mu da muke raye ba ‘ya'ya da jikoki za su ci albarkaci mu kuma in Allah ya yarda har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah maɗaukin sarki ba zai daba da bamu lada ba na waɗannan aikace-aikacen addini da ake yi da wannan sadaka ta fatulayya Allah ya muku albarka Allah ya wa dukiyar albarka Allah ya wa rayuwar albarka Allah ya wa zuri'ar ku albarka